Ilibi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na wannan makon, mun karɓi bakoncin matashi Bello Ismail Garkuwa, ɗalibi da ke karatu a matakin digiri na biyu a fannin kimiyyar aje bayanai a jami'ar Abdin da ke ƙasar Scotland a ƙasar Birtaniya. ya yi mana bayanai da dama dangane da yadda karatun shi ke gudana da hanyoyi da yake gani cewar idan kasashe masu tasowa suka bi waɗannan tsare-tsare za su ci gajiyar irin wannan karatu. Sunana Bello Ismail Garkuwa ni ɗalibi ne na Najeriya wanda ke tu a na Aberdeen a Scotland, United Kingdom. Ina karatun a digiri na biyu a fannin data science kimiyya ne na karatun inda ake hahaɗa bayanai da kuma inda ake amfani da bayanai ɗin nan wurin ƙara samun ilimi cikin bayanai ɗin da aka tattara. A ganin cewar yanzu kana karatu a matakin digiri na biyu, ya za ka eh. kwatanta muna ko kuma mu ɗan so mu san takaitaccen ɗan tarihin karatunka a baya? Waton, na yi digiri na farko a fannin statistics Watan zuwa na nan gurin na fahimci abubuwa daban-daban bisa ga yadda muke koyon karatu mu matsayinmu na ɗalibai da yadda su malaman suke karantarwa da yadda ake gudanar da sha'anuna na harkar ilimi a fannin gwamnati da kuma fannin su hukumar makarantun Najeriya. Waton yadda na yi karatu a Najeriya muna tura kanmu muna koyan abubuwan da za ka ga kusan an daina amfani da su a cikin duniyar da muke yanzu Za ka daɗe kana koyan abu wanda za ka ga zai ma wahala sosai ba don komai ba saboda kai a rayuwanka mu matsayin mu na ɗalibai ne yanzu abubuwan da muke koya a makaranta in muka fito a duniya ba ma ganin su ba za mu iya ƙoƙarin mu haɗa abin da muke koyo makaranta da abin da yake faruwa a rayuwar kanmu ba to da na zo nan ne sai na fahimci cewa abubuwan da ake koyo a nan gurin da yadda ake karantar wanda yadda ake so kai ɗalibi ka fahimci abubuwa ya hita bamban da yadda muka koyo su a can saboda anan ana koyo maka da abin da ka fito daga aji ka kalli duniya ka dan tsaya ka yi tunani za ka ga cewa to abin da aka kantar da kai aji a yau lallai gashi nan gurin zaka iya hada alakanta shi da abun da ke faruwa da rayuwarmu na yau din nan da kuma abun da ake tunanin zai faru a gaba so wannan yana cikin abubuwan da na fahimci bambanci wanda ke tsakanin makarantunmu na nan na ingila da kuma can gida najeriya sannan kuma bayan wannan da yadda su kuma malaman na can suna ƙoƙari ne su nuna maka baka iya komai ba suna kokari ne su ƙara tauyar da kai sannan kuma kana jin tsoron kansu malaman baka fahimci abu ba kana jin tsoron ka je ka tambayi malami malami zai nuna ma bai da lokaci ko kuma a je ka koyar da kanka nan kuma kokari ake a jawo ka a jiki a nuna maka menene ne baka gane ba in baka gane ba ba laifin ka bane ba ka zo mu zauna mu koyar da kai malami zai nuna ma cewa ganewanka alban alfahari ne gare shi rashin ganewanka abun rashin jin daɗi ne gare shi saboda haka ba amin yana so ya nuna maka cewa in baka fahimta ba ka dawo in nuna maka in so goma zaka je gurin malami abun da baka gane ba guda ɗaya ba zai taɓa nuna ma ɓacin ran shi ba zai ta kokari zai ta kokari ya nuna maka abun nan har da Allah zai nufa ka gane so wannan yana cikin bambance bambancin da gaskiya na yi samu na fahimta zuwa na nan kasan